mai nasibi babu kirkin yanayi ba haka kawai mutum zai azo dama mutum ya zo ya huta sai a zo a tare shi a tsaka shi a tsaka gaba ta kallon sa ni ba tv ba shi aure yin sa nishi ne na ubangiji duk wannan abubuwan da kake yi ba zai yi tasiri ba idan Allah ubangiji ya kawo lokacin su yi aure yaran nan da kaka gani ka gansu muka sa su a gaban mu ba wai yin mu bane yin Allah ne rana ɗaya yake nan ai magana kici ci wa'annan ba su kai su ma sun yi aure wai yanzu me yaran nan suka maka ne da har har har suka zama suka tsone maka ido ganin zaman su ne a cikin gidan nan ba ka yi so ka yi ne ko kuma wata ajanda ce da kai daban akan su. ki bannin in hora su yadda nake ganin yadda na dace nan nake ganin ya dace Nazmin ki hakuri da abin da babai ki faɗa kin ji alaikum salamu alaikum a bacci ku Assalamu salamu alaikum Assalamu alaikum ce ko kai da gidanka namiji kaman kai kai da ya kamata ka kare mu da an yi sallama kaɗan sai ka ce

almurai mai nasili na'am Allahu akbar turki jinjin chabu chabu bai yau wa kai na dawo a in kika jibi ne sibi ce fa ne ne eh mai nasibi chabu chabu bai kai mai nasili tv chabu chabu bai ga ga ga ne ya sa na bi shi zan zama kwarkwara ina ta kada kai kamar kadangarwa caɓu mai nasiri mai yau za a kai ka mayanka Allah ya kiyaye ka. Ya wuce. Barasi. Akwai mai a jikinsa alaji. Me me ne ne a banza wai man kari. Me zan shi? Me alhaji abubuwan ne kai kai ba na san fitina ah ba ka san fitina me zai ya wahalar da ni wannan ka wahalar da kanka dai wallahi tallaki ka wahalar da kanka kai kai me nasibi me nasibi alquran wallahi tallahi gaba wai anya kai anya kai jata maka baki maka baki ba a satan nan wallahi ba wani baki da aka yi tun ba albarka ta nake tafiya da albaka jin me nasibin ne da albarkar sa yake tafiya wai kai mai nasibi wai kai mai isa don Allah don annabi a harka ta duniya duk abin da mutum yake yi ci gaba ake mutumin da ke sata na halattattun dabbobi na ci ka kuma sata jaki me za da jaki to ranka ya dade wannan dai da kake ganin sa alquran akwai maciyansa shi da ka gani na. me nasibi na kai baka ji bahaushe caye a ci ba a sayar ba kaza ta ɗan doki Alhaji kenan. Wannan a yaren ku ne na Hausa. Wannan kalmar take. Amma wannan da ka gani Alƙur'an akwai masu fataucinsa musamman. An ce fa akwai inda ake farfesun sa. Alhaji akwai. Wani. Ina ina da. To kaga da ina da ainihin jama'a ta a can. ai da kaga can din ma ya ma kuma rufin asiri kwarai ku alabi kai lodin abin ka kai a cinye wani ma ya ji alabi to yanzu ni ko shi zan saya ne fara jarabawa idan ya yi ya fi dabbobin nan kwarai kuwa kuma alabi ka san shi akwai yawan nama sai dai tauri a tauri sai dai yomi wuta ta bari gaskiya ne daga wuta dai ba za ta bar adam ba kuma alaji ka san su can din masu hakkan wa suke sa sai ka ji taushin naman duk da dai ni ba wai Allah ya sauke ban taba ci ba to kai na ranka da me ake dafa shi an tuba idan ma idan da zato ake dafa shi kai na ranka gaskiya ne samari sannun ku ba mun sha wuya wajen ɗauko shi saboda akwai nama ina gaya ma mai gida ne ko gane ba ai nasibi na'am kun darin baki ba yan kama kama barbar mm. taya maka alhaji kafa ai mun mugun yi. ina mai nasibi yake yanzu alhaji ko soye ko soye yanzu na naira dubu alhaji ai dan kaɗan ne soye dai to ni ya kake so ni saboda Allah annabi ni kuma wannan da ɗari biyar din ce ba za a bamu mun ba rike nan do Allah ruwan annabi rike lissafi ai baya ci to amma alhaji ka sallamu mai a daidaita sai da jaki daya ka samu dan ka tsamma shafa mishi ko ɗari biyu kenan ni yanzu wannan ma ni ba zan zaka sauke ba gidan dabbobi na zaka je ka sauke ni an gama alaji ka gane an gama alaji eh, gidan dabbobi na za a sauke mu an gama alaji jaki kuma zan nemi masu ci na dai za sai a nemi inda wa'an za su ke rodin kudu gaskiya ne ko ba haka bane amma ku idan na gane harkar nan ta jaki ba ina ga kaga wato ko a nan in dai cin jakin yi. ko a dan makokan nan gurin gaskiya ne alaji alƙur'an ya isa a ah, habawa ka gani ko ta da wani dariya yake wannan kofari ka da kai ba wasa da kudi ba wasa da kudi gaskiya ne alaji hmm. ba komai kai mun gidan dabbobi an gama alaji Wait! tunda har ka ce kana suna kuma ka ji ka gani ke ka ce kana suna dama ni a gida an takura mu an ce in fito da wanda yake suna a aure mu kaga sai ka turo kawai Kidan, dama ke san tun shekan mun yi wannan magana da ke ko kuma jiya ina gurin aiki amma idan na je gida yau na karasa zan gaya ma dadi in ce ga da muka yi da ke kuma zan gaya mu insha Allah Eh, gani to da dai gani haka dai a fusge da gani ba da dogon bincike ba na ga kamala eh saboda haka sai ka gaya wa shi tsohon naka ya turo ko kuma izo mu zauna mu haɗa gemu da gemu amma inda gaske ta kake idan kuma shakiyanci kake ji to eh in dai shakiyanci ne to walki ne ni yawwa in takamaka shakiyanci idan kai baka sani ba gaba ɗaya garin nan kai a fakicin kafatanin faɗin afirka kaf in dai shakiyanci ne alƙuran sai dai a bayana in baka sani baka tambayi tsohon ka ya sani ni ne nan alhaji caba caba caba caban nan da kaji ya hada komai yauwa ka gaya shi tsohon naka ya zo a turo a zo a magana bibi sai oga uwar zuma ki tashi a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hauki ki zame Alhaji ina gaya ma wallahi Alhaji babban harka ce wato baka sani yo ko mangoro ne yawan haka gaskiya kana da nasibi a harkar ka ba Alhaji yanzu duk nan fita ɗaya ce ka sa Allah Alhaji wannan wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su Ye kwarai kuwa. Mai kawai sifi sifin kawai sai ga. Wallahi alaji sifi sifi kawai. Kawai sai ga shi. Fafafafa haka na haɗa su. Mai nasibi ka san da zamu yi. Mm-hmm. Ba tsayawa za mu yi muna fulla fulla ba kuɗin gora za mu yi. To alaji. Bari in gani sun kai dozin. Ai alaji ko mangwara ne ya kai yawan haka zai kai zai kwano uku. Dozin ɗaya da guda biyu ko? bari in maka dai ka gaje kawai abin da za ka samu ko ba haka ba ne hmm. ka ga abin da za ka samu Kai, Nasibi. Mai Nasibi, mai Nasibi. Alhaji, dubu uku nake gani a wannan wayoyin duka. to yanzu wai abaka bai fi kaza a kurki ba to alhaji ko mangwara yanzu kwano ɗaya kusan ya kai kusan ɗari 800 saboda tashin dala alhaji gaskiya sai ka ƙara magana ta Allah tsakani da Allah sai an ƙara haba na jijjiga na sha wahala mai nasibi mai nasibi mai nasibi alhaji ya zan yi yawa kai mai zibi bai da zibi a yaje ba zubo mu suna kai za ta kowace riba zama da gaskiya na Allah

dubu mutum da dubu uku da ɗari hudu a ce ka zo tari da dukkan da kuɗi a ɗubinka ka kasa ba da wani abin ƙarya ne wannan. To ke za ki rage muku ba za ki rage muku cikin alƙur'an na da sai sai an yi kwana uku sai ne muku Wani irin ruwa ne? A irin wanda ya haifi ƴaƴan ne. Haba haba alaji. To abin kunya ya wuce kwaɗa baki ke da aiki ku rika abin da ta. akwai abin kunya da wuce wannan a ni fa ni fa na fa san abin da kudin na san da su ba ba san da su ba duk duniyan nan bari maka ta lokaci ban taba ganin inda uba yake ta tsiye yan sanda da aka zance ya zazzage mata jakarta ba ya ce sai ya san abin da aka aka aka bata sai a kanka amma da wannan da abin kunya da yawa ashe dama ashe dai zaman kwato zaman kowa kowa zaman zaman kansa yake kenan a gida kun za ta bi ke ah, ke haba kar ka zama mai baki da kuwa mana ko mai baki da kuku

Wannan mata ta ce. Ma'aura mata ce. Ni makocin sa. Kullum sai na ji wannan hayaniyar ta su. Kullum sai na ji wannan ta abu min. Ni banza ta dauka. ka tara wa kanka al'umma da kai da Ka tara wa kanka wannan jama'a. matar ka ce kuma ka ce dan ban kita ba mai da sakanci za ka saurare ni me faru wai ka me wai me faru me zafi haka ba wanda zai duba abin da aka yi min wai to kai ka tsaya kai bayani me da safe ba ni da kwanciyar hankali a gidana eh, da yamma ba ni da kwanciyar hankali a gidana babu lokacin da masifa za ta tashi a gidana a ce dare yayi me yake faruwa da daddare ban sani ba ku tambaya ta kaji to ayi hakuri dan Allah ka kama mataka ku tafi ku je ku zauna lafiya dan Allah ta wuce ke kuma ki ba mijinki ki hakuri mai nasibi wallahi in na mutu bakin cikin ki ne ya kashe ni in ne fat na mutu wallahi a wuyan ki zarra rataya ka dinga fa ka dinga yayyafa zuciyar ruwan sanyi zo ku tafi ayi hakuri ayi hakuri juwa nake ji ku dan dafe ni ya hakuri to zo ku zo ku tafi zo ku mai nasibi ki tashi na ce ki zo ki shiga ciki abinda na sa kike je ki mun zan miki wula wallahi sai dai ka kashe ni kike ga sai dai na kashe ki ni kike ga sai dai na kashe ki ba ki da mutunci dama ni kike ga sai dai na kashe ki saboda ba ki da mutunci tashi na ce ko ba magana nake miki ba wallahi babu inda zan je sai dai kai ta duka na wallahi me kike ce mun me ko biki ji me na gaya miki ba ina gaya miki cewa sai ne miki na ki wallahi ne yanzu dukan ba daina shi tun daga lokacin da na same ku nake gamu yana har mun zo mun same su dukan nan ne da ya saba yi dukan safa daban na rana daban na dare daban yanda kasancin abinci haka mai da dukan iyaye okay gashi nan mai nasibi kullun abin da nake gama baka ji ban san me ka mai da iyalinka ba ka dai ka auro ta ne dama dan kawai ka dinga dukanta kana jin daɗi a ranka dalla saurara malam abacha da na ce ka saurara malam abacha da waye ya baka hurumin ka shigo min cikin gidana a matsayina na makocinka hakkin makotakantaka za ka ga hakkin makotakantaka kai ka san me makotakantaka to kotu ce za ta raba ni da kai wallahi to a jan kotu mata kullum duka ban duk safe rana dare kullum saboda baka san me darajar mata. aure ba eh matar taka ta auren za ka dinga dumarta kamar jaka wani wulakanci ma wai da safa ka da keta da rana ka da keta da dare ka da keta why not ka duba ya gaba ɗaya ya sa ta yi wani hali a tsaya tsaya tsaya ina za ku je min da mijina ku dakata ina ruwanku ba mijina ba ne? What? Naga kamar ni yake duka ku? To me ya shafe ku? yanzu hajiya kin fi so a ku tare ta dumaki kamar jaka ba komai ba ruwanku suwiti na ne ku kyale min shi wannan halin da muka zo muka same ki har kina da bakin da zaki ci a ina ruwanku suwiti na ne me ya shafe ku ba abin da ya shafe ku kyale min ni da mijina hatta wiji kake mata a matsayinka na makocinta to makoci ba makoci baba ne na ce makoci baba ne har wani tawizi kake to kar ka sake kai mana tawizi a nan ku dai tafi kawai ku kyale min mijina da Allah yanzu dai kin ce mu tafi ko ba komai ya kashe ki let's go obusa wallahi abin da zan gaya ma malam abacha da akwai ta akwai magana akwai magana my dear ban taba sanin kina kaunata ba sai yau kuma ban taba sanin ba za ki bari a ci mutunci na ba irin yau da tuni yanzu sai dai na je ne kwanan sauro ai nan gaba idan ka sake duka na idan suka shigo wallahi alis zan yi su tafi da kai nan ma dai ina son ka ne kawai mm my dear ina son ki na yaba da halinki son ki ne ya sanu ruwa mai malali yayarin ya daga rawa kike ke na ke ni na abu نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم جاء مجمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم كلام تام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة تباشنا لمزة نعم الذي جمع مالا وعددا نعم أنا شدنا تكتشريت ده كمان يا الله yawwa yawwa to wannan kuma shi yawwa to yawwa to shi shikenan na'am ya hasabu ka dinga bi ya hasabu anna mala jamana ya hasabu anna maluhu ya hasabu anna malahu mala wannan malu yawwa akhlada kal na'am kalla wannan me kawuta wakafi ne a sama yake yawwa لينبذن لينبذن في الخطماء وما أدريك سامس إمالة إمالة نعم في أمد ممددة في أمد ممددة ممددا نعم بسم الله الرحمن الرحيم طب بسم الله كي نعم نعم قولوا هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا lafiya ya za ka ce lafiya ai kai ka cuce ni a rayuwa ka zalunta tun ina ƙaramina ka kuna ka koya min mummunan hali kuma duk ne musu bayani in dai ne sata kai kake siya sata eh ni ka kamun ka sata na siya to dawa nake ka kuma har cikon dubu biyun ma ai baban baka ban bana ran nan ka daga kanka sosai dama na gaya ma na ce ma akwai ranar kin dillanci tun ina karami na baka koya mun komai ba sai mummuna aƙida ni yake kawo kai ne? kai ne ke to muna son ganin ka da gaggawa a police station za a ɗan bani minti ɗaya in shiga gidan ɗan kintsa ko? ‘Ya'yanka ne, ko kai ka sa su aiki, kuna barinsa yana tafiya wallahi haurewa zai. Malam, a yi haƙuri a zo a wuce mutum. Madakwai Palace Falasɗina na dubu biyu.

na menene na menene ba sani ba akwai wanda nake kaiwa sai in ba da kuɗi sai in kawo masa aiki na ke nan kawai mu ce ban san komai ba kuma mutumin yana nan in ana bukata sai a ce yawwa yanzu ku shiga da shi ya rubuta statement okay sir Jan. Kama na gaya muku. kai sa to bai ni na iya tafiya shikenan ka tafi na da shi sai ba ba ke ce ina maganar lafiya yaro ne i bayyana ni da ke ya kawo mana kayan sata muna sai wani yaro ne Delu, da ni da ke duk abin zargi ne sai wanda Allah ya tsare. Mu je? ba komai. Mu tafi mu tafi. masa komai ya siya ba sharri ne masa saboda yana gaya min gaskiya kuma wannan mahaifiyata ce ka ji abin da mai da cp ya ci me za ka ci? mai da cp ka ji ka sake ji ka kulla a cikin zuciyarka Allah bai taɓa barin azali Allah baya kyala zalunci a duk inda yake kayan nufin zalunta ta Allah bai bari ka zalunci ta nan kai dade wallahi tsakani na da shi babu wata hulɗa ta siye da siyarwa ban taɓa ganin sa da wani abin siyarwa ba kuma bai taɓa kawo wani abin siyarwa na siya ba kuma wani ban taɓa siyar masa ba hasali ma ban iya komai ba sai koyo da koyarwa illa in je in koyo kuma yara zo in koya musu wannan abin da na iya kenan lokacin da ya zo ya min wannan karfin na zo na ga abin ya tasan macin zarafi ba yadda za a yi sai na tuna wannan mahaifiyarsa ita ce take zuwa ta sa na roƙon mata Allah ce roƙi Allah mai nasibi ya zama abin da ya zama fitinarsa ta ke ta kuma ni tsakanina da mijinta mai rake ubansa kenan haka muke Allah kadai san tsakanin amma ban taɓa sake da yi masa addu'a ba kuma in kirawo shi in masa faɗa bar kaza bar kaza ka bar kaza Allah ya shirye ka wani lokacin ya tashi ina gungu wani lokacin cewa ba zai zo ba amma da ya tashi wannan sai zo ce ne yake siya wani kaya to shi sa na ce mahaifiyarsa nake kai wa kaya ta siya ka bani kuɗin kawo eh! Allah bai sai i gani idan eh, eh, fitsari abin yi ne to ka za ta yi dama shi ne wanda nake tsinewa shi ne dai wanda tsinewa da la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na shiga uku ai saurin tsinewa da zuwa hawaye ba